بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون wannan wutar da za a yi musu azaba da ita ba za ta zo musu a lokacin da suna sane da ita ba za ta zo musu ne kwatsam ba za su iya tunkuɗe ta ga kawunansu ba kuma ba za a jinkirta musu ba ballantana su tuba har rahama ta same su kasancewar manzon Allah ya fuskanci izgili da ƙaretawar mutanensa sai Allah ya lallace shi da faɗinsa cewa